This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voa hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai alli. Kafofin yada labaran kasar Faransa sun ce rakodin da aka samu cikin jirgin saman fasinjan kasar Rasha da ya faɗi sun nuna cewa tashin bam ne ya sa jirgin ya hatsari a matsar a makon jiya ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 waɗanda suke cikin jirgin. Wata kafa ta bayyana cewa masu bincike sun tantance cewa bayanan rakodan da muryar matuƙa jirgin da aka yi nazarinsu sun nuna cewa komi na tafiya yadda ya kamata a cikin jirgin. To amma bayan mintoci ashirin da hudu da tashin jirgin haka kwatsam sai aka ji shiru. Ɗaya rakodin ya ɗauki sautin wani ƙara da ke nuni da cewa bam ne ya tashi. Shugaba Barack Obama na Amurka da Prime Minister Ingila David Cameron dukkansu sun ce tana yiwuwa an kai wa jirgin hari da bam ne. To amma shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da cewa harin bam ne aka kai wa jirgin. sai dai a jiya juma'a shugaba putin ɗin ya dakatar da zirga-zirgar jiragen saman fasinjan rasha zuwa masar har sai rasha ta tantance dalilan da suka sa jirgin ya faɗi wani jami'in amurka kuma ya ce tuntuɓa da suka yi satar samu sun nuna suna nuni da cewa ƙungiyar isis ce ta aikata wannan ɗanyen aikin a kan cewa wani a filin sauka jiragen saman sham el sheikh ya taimaka aka dasa bam a cikin jirgin dama kuwa kungiyar isis ta yi ƙirarin cewa ita ta tarwatsa jirgin to amma bata ba da wani shaida ba shugaban masar abdul fatah el-sisi ya yi watsi da ikirarin kungiyar isis akan cewa ba komai ba ne illa farfaganda da nufin jawo cikas ga matakan tsaron kasar da kassara harkar yawon bude ido da ke da muhimmanci ga tattalin arzikin kasar. Jiya Juma'a Amurka ta ɗauki matakan inganta matakan tsaro a filayen saukar jirage a gabas ta tsakiya a wuraren da jiragen saman fasinja da na dakon kaya suke tashi zuwa nan Amurka duk da binciken da ake ci gaba da yi na tantance ko harin bam ne ya sa jirgin saman fasinjan ƙasar Rasha yin hatsari. Shugaban hukumar matakan tsaron cikin gida ta ta Amurka Jay Jamson ya ce yana ɗaukan matakan ƙara mai da hankali domin ya ce dama an ɗauki matakan tsaro yadda ya kamata a filayen jiragen saman da jirage ke tashi zuwa Amurka kai tsaye. Bai faɗi filayen jiragen saman ba amma ya ce Amurka za ta ƙara ɗaukan tsauraran matakan tsaro. Mr. Zancin ya ce za a faɗaɗa binciken kayayyakin da ake sawa cikin jirage da sake nazarin matakan tsaro a filayen saukar jiragen sama. da jami'an kasashen da abin ya shafa da ba da tayin taimakawa wajen ƙara inganta matakan tsaro ya ce hukumarsa za ta ci gaba da nazarin matakan tsaron filayen sauka jiragen saman wasu ƙasashe a gani ko ana buƙatar yin wasu canje-canje. Bayan an yi shekaru bakwai ana yin muhawara jiya Juma'a shugaba Barack Obama na Amurka ya yi watsi da gina bututun mai na keystone da ake ta cacar baki a kai da ake son ginawa daga jihohin da ake haƙo mai a ƙasar canada zuwa yankin tsakiyar amurka shugaba obama ya faɗa a fadar white house cewa bututun man mai tsawon kilomita 1,900 ba zai biya bukatun amurka ba haka kuma ya ce bututun man ba zai ba da gudunmawa ga bunƙasa tattalin arzikin amurka na lokaci mai tsawo ba. ta hanyar samar da ayyukan yi ko kuma rage farashin mai wa mutanen da suka mallaki motoci a nan Amurka. Shugaba Obama ya ce tuni ya buga wa sabon prime Firaministan Canada Justin Trudeau ya bayyana masa shawarar da ya yanke game da bututun. Dama kuwa masu hankoron kare yanayi sun daɗe suna ikirarin cewa shirin na Keystone zai ƙara gurɓata yanayi. a shirya gina bututun man ne domin jigilar garwan ɗanyen mai dubu ɗari takwas a kulliyomin daga kanada zuwa madatsun mai a jihar Texas nan Amurka. Shugaba Obama ya ce Amurka ita ke jagorancin rage yawan hayaƙi masu gurɓace yanayi domin yaƙi da canjin yanayi. A saboda haka idan ta amince a gina bututun man hakan zai dagula matsayin duniya kafin taron da za a yi a kan yanayi a watan gobe idan Allah ya kai mu a birnin Paris na ƙasar Faransa. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki ya ce kamarin tarzoma a ƙasar Burundi yana firgita shi, kuma ya yi Allah wadai da kashe ɗan wani sanannen mai hankoron kare haƙƙi da 'yancin jama'a da aka yi jiya Juma'a. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Juma'a ya ce gano gawakin farar hula a 'yan makonnin da suka shige, a yayin da yawancinsu an kashe su ne babu gaira ba dalili. yanzu ya fara zama ruwan dare a unguwanni da dama na Bujumbura babban birnin ƙasar ta Burundi. Mutum na baya-bayan da aka kashe shine ɗan fiya Clava Bonifa mai hankoron kare hakkin jama'a wanda aka kashe shi 'yan sa'o'i bayan an kama shi a birnin Bujumbura. Shine mutum na biyu cikin iyalin Mobimpa da aka kashe cikin 'yan makonnin da suka shige. Bugu da ƙari, Mr. Ban ya yi Allah wadai da sanarwar da ake gabatarwa ko kuma kalaman da ake yi da suka nuna alamar ana yi ne da nufin haddasa tarzoma ko tsana akan wata ƙabila ko wata ƙungiya. Ƙasar Burundi tana fuskantar ƙarin kashe-kashe bayan da aka sake zaben shugaba fiya Nkurunziza a karo na uku da ya haddasa cacar baki. A ranar Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taro na musamman domin tattauna kamarin tarzoma a ƙasar Burundi. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Rasha ta ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaran aikinsa na Rashan Sergei Labro, ta wayan tarho jiya Juma'a a wani yunkurin da tattaunawar harkokin siyasar Siriya da za ta haɗa ƙungiyoyi masu hamayya da kuma jami'an gwamnatin assad ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ba da rahoto a wata sanarwar da ta gabatar cewa jami'an biyu sun kuma tattauna yakin taron dangi akan 'yan isis masu ra'ayin riƙau da wasu ƙungiyoyi a gabas ta tsakiya a farkon wannan shekara rasha ta ɗauki ɗawainiyar tattaunawa da babbar ƙungiyar masu hamayyar Siriya. National Coalition a zaman wani bangare na ganin cewa dukkan bangarorin Syria sun yi shawarwari. Ƙungiyar National Coalition ta Syria ta cewa taron da Rasha ta ɗauki ɗawainiyar gudanarwa a watannin Fabrairu da Afrilu, taron da ya kasa samun nasara. Shekaru hudu kenan da shugabannin masu hamayya da kuma kwamandojin 'yan tawaye a Syria suke ƙoƙarin hamɓarar da shugaba Bashar al-Assad sun faɗa cewa dabarun diflomasiyya da wasu ƙasashen duniya ke yi na ganin an kawo ƙarshen yakin basasa a Siriya ba za su yi nasara ba. Sai fa idan shugaba asad ya yi murabus na masu bashi shawara sa'annan kuma a rushe ƙungiyar leƙen asirin ƙasar da ake tsoro. Ana dab da kammala yaƙin neman zaɓe a ƙasar Myanmar da ƙila ya ɗora jam'iyyar National League for Democracy ta Ansan Suki bisa karagar mulki. Ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun buƙaci a gudanar da zaben na gobe Lahadi idan Allah ya kai mu cikin 'yanci da adalci kuma babu kumbiya-kumbiya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma saurare a gyara zama Ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. hip hop original <laughs> me ya ce game da dan sarkin da bai ba shi ba eh, ya ce dan bai yi sarki ba sannan bai ba da kowa komai shi kawai in ya taba shi zai haure shi ne zai mare shi kuma zai haure shi <laughs> duk gaba ɗaya su za su rikide sai su zama yan barga <laughs> Allah ya ji kan shata amin zuma halima Hmm. Hmm, haka to mun gargada kunnuwa to malam iro kamar da yadda aka saba bari mu fara da gaishe gaishe yana da kyau hmm. to da farko ga gaiso hilin a bari ya huce zuwa ga malam zabairu mai matala da matar shi hadiza a damagaram wanda kuma wato shi malam zabairu muke kara yi mata aziyar sur ma'ahiyar shi a can kwanakin baya Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya sa ta huta amin sai wata gaisuwa zuwa ga malam zanai da ali petipuwa a madik shi ma duk da da magaram zandar da matan shi maimuna da hadiza da watan suna nan lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga sarkin dawaki bello abubakar a kano da watan yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga sarkin zangon kumasi umaru faruk Kumasa duka jama'a shi da sarkin dawaki mai tuta Alhaji Ja'afaru dan Ma'azu da matar shi Hajiya Nafisa dukansu a Kumasi da watan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Usman baka son matsoraci ko raggo a Muwanda kasar Gabon da watan yana nan lahiya da duka jama'a sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Rainatu ita ma a Libreville kasar Gabon da mijinta Monsieur Wang da duka 'ya'yansu da watan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Murtala Haruna da Ibrahim Alhaji Gaidam da Adamu Uba da Mansur Ahmad da Abubakar Muhammad Gidado da Nasir Dangata da Aliyu Jafar da Zayyan Isiyaku da Bashir Abubakar da Sagiru Sale da Almustafa Ibrahim da Bashar M Gada da kuma Umar Ashiru da Watan suna na lahiya. To Halima gaba sai gaisuwa zuwa ga iyali Alhaji Babani Muhammad Madakin Katagum da na Alhaji Abdulkadir da Huwa muna taya su muna auren 'ya'yansu Fatima Abdullahi Babani tare da Bashir Mustapha da za yau Asabar karfe 11 a babban masallacin garin Azara a jihar Bauchi. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Sani Ahmed Riman Toro sai Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Jihar Kaduna wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen wasu na murya amurka tare da iyalansa da fatan ya koma gida lafiya ɗimbin gaisuwa zuwa ga dr ɗayyabu tare da iyalansa a badara tare da aminu sayiri mambara da fatan suna nan lafiya sai gaisuwar alhaji aliyu mai adashe unguwar a jos jihar plateau tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga wato mai sauraronmu yunusa Usaini balib wanda aka fi sani da wani suna muna taya shi <laughs> ai ni ban taba jin balib din ba sai yau eto eh, yau kin ji balib muna taya shi muna aurar da diyarsa da zai yi wato haulatu da mai Sani Abdullahi makama wanda za a yi amma ranar juma'a wannan mai zuwa a masallacin malam mai gari da ke kusa da old polycon clinic a titin railway a bauchin yakubu allah ubangiji ya sa alheri kuma allah ya sa a yi lafiya amin mutu karaba dumbin gaisuwa zuwa ga iyalan alhaji ahmad aliyu birnin kudu muna taya su murna auren ɗansu bashir ahmad aliyu tare da na'ima aliyu abdullahi wanda za a yi ranar asabar mai zuwa a ƙauyen zaramba da ke yankin karamar hukumar birnin kudu a jihar jigawa da misalin karfe goma sha ɗaya na safiya allah ubangiji ya sanya alheri amin mata raba. haka dan ban zuwa ga malam yusuf dabu tare da iyalinsa hajiya zainab tare da 'ya'yansu abdulaziz da fatima da kuma nana maryam da fatan suna nan lafiya sai gaisuwar alhaji uba fanshin direban dangote wanda ke magamar goma jihar bauchi ga ɗan gaisuwa zuwa ga waziri ɗan da sogodowali a maidugurin jihar borno sai gaiso ibrahim s bello na hukumar gidajen kurkuku a gombe tare da dukko buba bukuyim a jihar zamfara sai nasiru yusuf birnin kudu wato jami'in yada labarai na karamar hukumar gwaram a jihar jigawa sai gaisuwar alhaji mako isa kundak shugaban sashen gudanar da mulki na majalisar karamar hukumar bauchi tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya sai kuma gaisuwar mai shari'a justice aliyu usman na babbar kotun jihar bauchi tare da iyalansa da fatan shi ma suna nan lafiya haka kuma muna mika gaisuwa zuwa ga shugaban majalisar abar ya huce na facebook ismaila bima mai gombawa tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya Yawa Malam Ira sai wannan ta'aziyya zuwa ga aboki aikinmu Grace Alheri Abdu da duka 'yan uwanta da ke Najeriya dangane da rasuwar watsi Madatti a Das ranar Laraba wadda kamar ya ce a gare su kuma za a yi jana'izarta a yau ranar Asabar. sai kuma rasuwar Sarah Musa wadda ita kuma a ta rasu ranar Alhamis a Kaduna duka dai a yau Asabar za a yi jana'izar su Allah ya ba da haƙuri ya ƙara dangana. Sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mazamna garin Kalallabuwa dangane da rasuwar Alhaji Abari shi ma Allah ya ji ƙanshi ya rahamshe shi Allah kuma ya ba iyalan shi haƙuri. Amin su Ashe mutane An <laughs> akwai nono akwai daɗin shekara kenan. Malam Iro. <laughs> Iro. Wai kin je ce wai duniya nana ba ta rago ba ce. Mm. Na ce me kwazon ma <laughs> ya yi ƙari. rago ba. Balle kuma a ce mutum rago. kuma gashi mun gaida wani a gaban wai alhaji usman ba ka son matsoraci bale ko rago ko rago mala ibrahim kan mu kai gaba da labari mm. A cikin na ji ka kana haɗa shirin ciki da gaskiya. Mm. Masu saurare ranar litinin da sahi. Mm. Me za su jira ji <laughs> da kunnuwansu. <laughs> Ai, mun bada ki za ko wasu katti da suke wasu katti da suke shaƙe muryansu wannan ya ce ni ne sarkin Fadar, zargin aljani ko ni ne zargin aljanu ko ni ne ɗiyar namiji ba za ki ga wai sai makala murya yana magana kamar abin na wai wai diyar sarkin aljanu wai ita ce ita ce dubutayya eh, <laughs> <laughs> amma malam ibrahim ni ba suke bani mamaki ba mm. masu yadda da cewa wai aljani zai kira ka a wayarka a lambar eh, wayarka a lambar yana da lambar waya wai ka kira shi a kai shi ma zai maka magana kuma har ya sa mtn ma saurare da su kasa kunne ko ranar litinin ko haka ne yawa <laughs> za su ji cikakken bayani Halima <laughs> akwai akwai kafin ki je akwai labarin da nake so mu baki labarin nan amma labarin baka tsine ne. To, in dai baka mm. tsine ne, <laughs> in dai ba bahilla ce ba ne, in baka tsine ne, in ba barbare ne, in ba wangare ne, in ba are ne mu je zuwa. wato baka tsire ne naji wato naji labarin nan ne a bakin mai dala na ji labarin na zan bada miki farko mm. kafin mu abu na kafin faɗa miki wannan labari wato baka tsine ne yana zuwa gidan cin abinci ya saba yana zuwa wurin haka to ranar sai ya je sai ce a bashi shinkafa da kuma wake shinkafa da wake haɗa masa shinkafa da wake to akwai wata hajiya a wurin tana da ofis a cikin wuri inda akwai wannan gidan abincin mm-hmm. to da yake ya saba zuwa koyaushe haka to in ya zo irin saboda kin mutunci na mutanenmu akan je sai a shimfiɗa masa tabarma a ofishin hajiya je zauna a wurin ya naɗi abincinsa ya tafi kullum haka kullum haka ranar sai je sai ci a shinkafa da wake sai aka zubo mara shinkafa da wake <laughs> shinkafan nan ta dahu sosai mm. wato da ya ci shinkafa ya ci shinkafa ya ci shinkafa sai ce hajiya ta ce na'am ya ce allah ya miki albarka <laughs> sai ta ce amin hajiya ce mai tuwon hajiya a tana wurin ta ne a wurin <laughs> ya ce hajiya allah ya miki albarka ta ce amin ya sake ci abinci sake ci abinci ce hajiya ta ce na'am ya ce duk wanda ya shigo cikin ofishin nan ya ci abinci bai ce Allah ya miki albarka ba Allah ya tsine masa <laughs> <laughs> Eh, lallace shinkafa da wake za nuna mishi kala-kala <laughs> kin ga ba wai ranan fa saba zuwa <laughs> wurin ba yawa yana zuwa wurin yana cin abinci kuma saboda sabo ne ma dai sai tana bashi ana shimfiɗa masa tabar ma yana zama a wurin ci mm. abinci. Kuma cikin tsinuwan nan da ya watakila haddashi tun da ran nan ya fara sa mata albarka. watakila yana nufin duk wanda ya zo ci shinkafa da wake ne in bai ce ba hajiya Allah ya miki albarka ba to Allah ya tsine masa malam ira ai in kana so ka ji surutai da sumbatu da bayanai da kalamai mm. abinci mm. gaskiya kan ba abin da ke sa bakin mutum ya sake kamar wallahi kawai sai ka saki jiki kai ta zubara ta ta ta ta ta wallahi tallahi kuwa <laughs> musamman ma dai ta da ya shi <laughs> kada ya faɗa abin da zan faɗa eh gaskiya ban maka birki <laughs> na ja birki eh yawa eh ko kuma ce na sa zip na <laughs> na toshe baki na karin karasa da sauran lokaci ko babu akwai sauran lokaci to mala mm. ibrahim dan lami da alhaji bushishi shi ya aiko wannan labari mm. wai wani mahaukaci ne mai karhin tsiya a wani gari da zaran yana kusa da mutum aka ce da shi sama da shi kawai mm. sai ya ɗauki wanda ke kusa da shin ya narka da ƙasa kwatsam ana na ana nan ran sai aka kawo su sojoji garin <laughs> garin wato garin inda mahaukacin yake mm. kawai wani soja yana kusa da mahaukacin nan sai wani dan garin can gehe ya ce ma mahaukacin sama da shi mm. kawai sai ya ɗaga sojan nan ya buga shi da ƙasa da 'yan mm. uwan wannan sojan suka gani haba suka zo suka fara casa mahaukacin nan kasan soja suka casa shi ya bugu ya bugu ya bugu da kyau da kyar manyan gari suka zo suka sa baki aka amshe shi hmm. bayan kwana biyu da ya dan murmure ya fara hitowa sai wani ya gan kusa da wani mutum sai <laughs> ya ce da shi sama da shi sai kawai mahaukacin ya ce ai yayi nauyi <laughs> ashe mai hauka <laughs> hankali daga yana da hankali a shi sojoji sun mishi dukan da yasa ya yi hankali wai ai yayi nauyi ba zai iya ba ba zai iya daga shi ba to ba za mu ta aya dan sai ba ka gobe da Allah ya kai mu to Allah ya kai mu da rai da lafiya masu sauraro mu kasance lafiya gargaɗe mai gina ramin mugunta mu gargaɗe mai gina ramin Lafan kai ka fada mu gargade mai gina ramin mugunta. Mu gargade mai gina ramin mugunta. Mu gargade mai gina ramin mugunta. Mu gargade mai gina ramin mugunta. Kai ko wanda ya yi mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina ramin mugunta. Mu gargade mai gina ramin mugunta. Kai yan uwa mu sa alheri. zuciyanmu ta yi mana daɗi amma ha mu bar ge gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai ge na gina ramin mugunta. Gama shi mai ge na gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana ge gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai ge Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Kafofin yada labarun ƙasar Faransa sun ce rikodin da aka samu cikin jirgin saman fasinjan ƙasar Rasha da ya faɗi sun nuna cewa tashin bom ne ya sa jirgin ya yi hatsari a Masar a makon jiya ya kashe dukkan mutane mai tan da 24 waɗanda suke cikin jirgin. Jiya Juma'a Amurka ta ɗauki matakan inganta matakan tsaro a filayen saukar jirage a gabas ta tsakiya a wuraren da jiragen saman fasinja da na dakon kaya suke tashi zuwa nan Amurka. Duk da binciken da ake ci gaba da yi na tantance ko harin bam ne ya sa jirgin saman fasinjan ƙasar Rasha yin hatsari. Bayan an yi shekaru bakwai ana yin muhawara, jiya Juma'a Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi watsi da batun gina bututun mai na Keystone da ake ta cacar baki a kai da ake son ginawa daga jihohin da ake haƙo mai a ƙasar kanada zuwa yankin tsakiyar Amurka. Shugaba Obama ya faɗa a fadar White House cewa bututun man na tsawon kilomita 1,900 ba zai biya bukatun Amurka ba, haka kuma ya ce bututun ba zai ba da gudummawa ga bunƙasa tattalin arzikin Amurka na lokaci mai tsawo ba. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.